أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرجع رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da goma ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na mus'abu bin umai a cikin wannan wato gari na sakwata birnin shehu a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai lokacin bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani allah nake roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki da saifofinsa maɗaukaka Allah ka azarta mu aiki da abinda muke karantawa na littafin nan tafiya ta fara tafiya yan uwa inda yanzu aka ƙara kwana goma sai ne maganan kuma a rufe tasirin kowa ya gaba sabon shekara ta zagaye wanda kuma Allah za a rufe shi a kabari shi ke Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ko kuwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sun haɗu da wani mutum ya tambaye shi ya ce masa sif lanar duniya sifanta mana yaya duniya take sai ali bin abi talib ya ce masa kaifa asifu min darin awwaluhu ana ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan akhiruhu fana'un karshen shi kuma karewa ne ya ce masa halaluha hisabu abinda ka ci na halal a wannan gidan Allah ya maka hisabi a kan shi wa haramuha azabun abinda ka ci na haram a koran da Allah zai tsaye da kai ya maka azaba a kai shi sai yace fi ha futina wanda aka ɗauki wadata aka ba shi a cikin ta a jarrabe shi jarrabawa tun daga matarka ya'yanka domin kana da mata hudu kaga suna rigima a kanka to duk sun riga sun maka hukunci kai za ka fara mutuwa yanzu rigima ake akan gadon ka da ka bari ba shi ba ne Ya ce sannan wanda aka sa matalauci a cikinta ya rayu cikin ainihin wato bakin ciki ce masa wannan ita ce duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa jiya mun tsaya a aya ta ainihin wato ashirin za mu ci gaba aya ta ashirin da ɗaya Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashan akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء Allah madaukakin sarki jiya bayan ya faɗa mana ya ce mana ya ku mutane ku bauta ubangijinku shi yasa malamai suka ce a cikin wannan kalma ta ubudu rabbakum mudin an idafar mu zuwa ga shi ubangiji subhanahu wata'ala sai suka ce akwai abin da ake ce masa al-idafatu lil mutakhatibin lit-ta'zim wannan idafar da Allah subhanahu wata'ala ya dangane da wanda yake magana akwai girmamawa domin duk lokacin da aka kalli wani babba aka alakanta shi da kai to alama ne a cikin al'umma kana da mutunci yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ko a matsayinsa na mai halitta ya dingina bayan zuwa gare shi ya ce ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta ubangijinku wanda ya halicce ku to wannan idafa ce ta wanda ake magana da su akwai ainihin wato girmamawa a ciki to sai ya ce mana allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya shimfida mana ainihin wato ƙasa jiya mun fara magana muka ce ƙasa tana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala manya manya da haka sai ya zamanto a wajen ahli sunna akwai kashe-kashen tauhidi gida uku akwai tauhidul asma'i was sifat akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya shine wasu ke ta gaddama da musu da jayayya cewa wai wannan shekul islamu bin taimiyya shi ya zo ya kirkiro wannan kashe-kashen tauhidin sai muka ce ka cire duk sunan da ka ga dama ka bashi amma ya zamanto a aƙida ka dole ka yadda da aƙida. idan muka ce tauhidin rububiya mai muke nufi shine dole ka yadda babu wanda ya sai samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita idan ka yadda da wannan aqidar ta duk sunan da kaga dama ka bashi ba dai karka yadda a ce tauhidul rububiyya ba ka ce wahabiyanci ne to karka ce yadda kai ka ɗauko sunan da kaga dama ka bashi amma ka yadda da aqidar cewa babu wanda ya sai samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a baya muka ce dama imani da Allah ya kunshi abu guda hudu dole na farko ka yadda cewa Allah akwai shi tukunna sannan ne na farkon da farkon sa ba ta da farko sannan ne na ƙarshen da ƙarshen shi ba ta da ƙarshe huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim annabi Musa ya tafi miƙati walamma ja'a Musa li miƙatina wa kallamahu rabbuhu ya je miƙati yayi magana da Allah ya ji tun da yake a duniya bai taba jin magana mai daɗi ba kamar maganan Allah ai wa dalilu ala zalika qur'ani ya ishe ka misali idan aka nemi wanda ya iya qur'ani yana karatu lalle zaka fahimci maganan Allah tana da daɗi sai ce qala rabbi ya ubangiji arini an anzur ilayka arini anzur ilayka Allah ina so ka fito in ganka Allah ya ce masa lantara ba za ka ganni ba sai kawo lan harfu na fuyin wa nasbin wasu kibali sai mu'tazila suka ce to tunda Allah ya ce annan Musa ba zai gan ba lan har abada to ko a lahira ma ba za a ga Allah ba kuma ƙarya suke in Allah ya tafi na gan eh, sai mun gan shi ko yasa ibnu razb al-hanbali karkashin al-ihsanu anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yace wa hada dalilun wannan dalili ne akan duk wanda ya bauta ma Allah da gaske a duniya bai gan shi ba to a lahira sai ya gan shi to sai yace ina so zan ganka Allah yace ba za ka ganni ba domin lan za ka iya amfani da ita gurin kore abu kuma kana nufin yau kai ba dole bane shi ta zama mutu har abada da yace yana so zai ga Allah Allah yake ba za ka ganni ba sai Allah ya ce masa idan kana so ka ganni ka kalli wannan dutsen annabi Musa yana yana kallon wannan dutsen walakin nundur ila aljabal falamma tajalla rabbuhu fa in istaqarra makanahu in dutsen ya tabbata a inda yake ba a wanda ya faru to fa sofa tarani zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli ya bayyana ina ai dutsen ba zai iya ɗauka shi ba kamar yanzu a ce kana tsaye a jikin dutse irin wannan na kwatarkwashi kana gefen sa kawai kaga wata matsala ta faru dutsen ya niki ya zama gari annan musa kawai sai ga waka falan ma ta jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sayqa annan musa ya fadi sumamme falan ma afaqa lokacin da annan musa ya farka sai ce qala subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka tubutu ilaika na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah sannan Allah ya ce masa tsala ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka kan mutane na ba ka manzanci na sannan na keɓance ka ina magana da kai da haka dole ka yadda cewa Allah akwai shi sannan shi ne na farkon da farkon ba ta da farko na ƙarshen da ƙarshen sa ba ta da ƙarshe subhanahu wata'ala na biyu ka yadda cewa babu wanda ya isa ya samar da halitta daga babu ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya samar da buƙatarta wanda wannan shi ne tauhidin rububiya. wato tauhidin kaɗai ta Allah da aikin shi shi kaɗai in ka ce baka yarda da tauhidin ba ka yarda da aƙidar? amma duk sunan da ka ga dama kai ne muka maka kama kuma duk wanda bai yarda da wannan aqidar ba wallahi ba musulmi bane idan a babin aikin da Allah shi kaɗai yake kai yadda yana yi wani yana iya yi to ka samu matsala to daga nan kuma yayin da ka yadda akwai aikin da babu wanda zai iya yi sai Allah to shi yake lizimta maka dole kuma ka yadda babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi yasa a nan gurin sai ya ce zai ja'ala lakumul arda firashan wanda ya sanya mana kasashen fiɗaɗɗiya don haka suka ce ja'ala a nan gurin da ma'anan halaka domin inda sanyawa ne ya ta'adda ila maqulun bihi yi zai ta'addanci ga maqulun bihi guda biyu a nan wajen jiya mun faɗa mun ce saboda babu wanda ya san yadda aka shimfida ƙasa Allah ya ce wa wal arda farashnaha fa ni'mal mahidin ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta madalla da Allah subhanahu ta'ala wanda ya shimfida ƙasa wani gurin sai ya ce ya ainihin wato yi amfani da kalman almahadu shimfiɗa shi ya sa fir'auna annabi musa da yake tambaya waye allah sai ya ce Allah zai ja al-ardha mahadan wanda ya shimfiɗa muku ƙasa wa salaka lakum fiha subula ya kawo hanyoyi sanya a cikin ta wa anzala minas sama'i ma'an kai ba ma a ƙasa ba har a sama sai da Allah ya sanya hanyoyi a sama ba shi yasa yake was sama'i zatul hubub ba na rantse da sama ma abuciyar hanya ka tambayi masu hawa jirgi jirgi yana da hanya a sama ko bai da har gargada ana shiga a sama duk wata hanya ta sadarwa da ake amfani da ita a duniya da wata hanya take amfani da sama da aka yi sai ja ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-sama'i ma'an kuma wannan da kake tambaya waye shi shi kadai yake da ikon ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan a fitan muku da nau'i nau'i na tsirrai min nabatin shatta sai ce kulu daga cikin abin da Allah yake fitarwa wanda yake saukarwa daga sama sadar ruwa yace ma fir'auna akwai wanda ku kuke ci wa ra'au an'amakum akwai wanda kuke ciwon dabbobin ku ku basu? sai annabi Musa ya ce masa inna fi zalika la ayatin li ulil cikin wannan aikin da kake tambaya na Allah na waye shi to cikin aikin da yake yi to akwai fa abin lura amma ba ga kowa ba ga ma'abuta hankali sai ya ce wannan ƙasar da kake min haka laƙanaku daga ƙashe gare ta ne aka halicce mu nan wasiha nu'idukum daga gare ta ne kowa in ya mutu za a mayar da shi cikin ta a sashi wa minha nukhrijukum taratan daga ciki ne kuma duk wanda ya mutu za a tayar da shi a sake buɗe ƙasa a saka shi ainihin wato a cikinta wannan yana ciki ko ba a ji ne eh ok to don haka wannan shi ne sannan sama a bina'an allah maɗaukacin sarki ya gina sama ginin da babu kafa dirkar da za ta riƙe masa ainihin wato ginin sannan wa an zalamin sama ima'an shi yake saukar da ruwa daga sama dan ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi sai Allah ya fitar saboda ruwan da ya saukar daga sama minas samarati sai ya fitar da ainihin wato abinci daban-daban sai ya fitar da shiri tsallakum arziki saboda ku duk wanda ka tambaya wayannan abubuwan babu wanda ya sai ya faɗa maka akwai wani Allah da zai yi annabi ko mala'ika ko wali babu wanda ya sai wannan akwai wanda ya sai ya gina sama shi yasa saboda ƙasa Allah ne yasa aka shimfiɗa ta yace na tsawon sama aka su jilli kutub akwai ran da mu sa malaika su jilli ya nade ƙasar kamar yadda yanzu zaka zauna akan kafet din nan in ka tashi ka nade kayanka to ƙasar akwai wanda ya shimfiɗa ta zai sa a ninke ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al was-samawat ranan da za a canje wannan saman da ba ita ba wannan ƙasar da kake gani Allah zai sa duk a cire su a canje wata saman ba wannan ba a canza wata ƙasar ba wannan ba saboda akwai wanda sannan ga gina sama ga shimfiɗa ƙasa ga saukar da ruwa daga sama yau in aka rasa ruwa babu wani wanda za a kai masa fetishan, a ce ya kamata fa matsalar ruwan nan da aka ɗauke fa ya ɗauki mataki dan shi ma ba abin da zai yi me zai yi to ruwa ita kaɗai ce ni'ima daga cikin ni'imomin da babu wata halitta ta Allah da ba ta da alaƙa da shi shi yasa Allah ya ce awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda ɗan ratqan fa fataqnahuma sai ce waja'alna min al-ma'i man shanye daga ruwa ne kowace irin halitta take rayuwa daga nan ne malamai suka yi sabani da Allah ya ce waja'alna min al-ma'i mun sanya daga ruwa ne kowane irin abu yake rayuwa wasu ka ce hadda mala'iku da asalinsu daga haske ne hadda aljanu wanda asalinsu daga haske ne wasu ka ce a'a da mala'iku da aljanu su an yi istisna'i an cire su ba sa ciki amma ko wanda suka ce ai yanke domin ta tsawar ci gaban zamani ya nuna cewa za a iya samar da wuta da haske kuma duk daga ruwa shi yasa Allah ya ce waje alna min alma'i kullu shay'in da ruwa ne maka sanya kowace irin halitta tana rayuwa in ji Allah subhanahu wata'ala don haka ruwa yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa mutane shi yasa a suratu ibrahim da yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma ko Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai yace wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al-anhar bayan ya saukar da ruwan daga sama ya horewa mutane kwale-kwale to sannan sai kuma ya hori kananan tekuna a cikin abincin da ɗan adam yake ci akwai wanda yake da buƙatar yanayi na damuna akwai wanda yake da buƙatar yanayi na me na rani wanda yake buƙatar yanayi na damuna sai a sauko da ruwan daga sama idan rani yayi sai Allah ya janye ruwan sai mai da shi kananan tekuna ƙasa kar yi nisa sosai ta yadda ɗan adam zai iya juko shi kuma ya amfana da shi gurin abincin da zai ci duk wa yake yin wannan aikin Allah amma wani ya yadda wannan aikin babu wanda ya isa in ba Allah ba sai kuma wajen cewa ya yadda babu wanda ya cancanta abota masa kuma sai a kai da shi ya ce na kamar suwa ne in ana maganan Allah akwai wani wanda yake da kama ne ai babu in dai ana maganan matsayin Allah da darajar Allah to babu wani wanda yake da kama to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mana fala taj'alu lillahi andada to kada kuma wanda ya kuskure ya ɗauki kishi ya yi sama Allah yadda ka yadda babu wanda ya shimfiɗa ƙasan nan babu wanda ya gina sama babu wanda yake saukar da ruwa daga sama idan kowane mai gona ya je shuka iri iya aikin da zai iya kenan ya tafi babu wani wali ko annabi ko mala'ika da yake da iko ya fito da shukar ya sa ta ce 'ya'ya wannan aiki ne nawa to kakka kuskura kuma wajen bauta ma Allah ka samu ma Allah kishiya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sanar da wancan aikin babu wanda zai iya in ba Allah ba yin haka shine zalunci mai girma shi yasa Allah ya kawo jimla haliya yace fala taj'alu lillahi andada kar ku sa Allah kishiya wa antum sai ya kawo jimla haliya alhalin kuwa kana sanar da wancan abin da aka faɗa banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya sai irin su babban malami Sheikh Muhammad Aminu Shankiki a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an ya kawo cewa a cikin waɗannan ayoyin guda biyu akwai ishara guda uku da Allah subhanahu wata'ala yayi dan tabbatarwa da mutane cewa fa lalle idan aka mutu za a tashi yace ishara ta farko da Allah madaukakin sarki yayi a cikin waɗannan ayar ta anya ainihin wato dalilai da hujjoji cewa za a tashi bayan an mutu shine abu na farko shine halitta khalqun nas ba ya faɗa ya ya ayyuhan nasu ba sai ya ce ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum to halittar mutane wanda wannan ayar ta nuni akan shi saboda samarwan farko shine mafi girman dalili akan samarwa ne yanzu bakanikin baturen da ya zauna ya kera mota sai motar kuma idan ta lalace a kawo ta kuma gyara ta sai gagara zai yi matar da ta zauna ta yi sabon tuwo tuwon ya fara a ce ana so a dima mutum kuma sai dima mutum ya gagara ina fatar an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake hadawa a Qur'ani a gurare da dama ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi ya farar da halitta a farko kuma shi zai dawo da halittar kuma dawo da halittar Allah shi ya fi sauƙi a wurin shi ina fatar an fahimta wa huwa ahwanu alaihi fi yasa yace wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ardi wa huwa al-hakim wa huwa al-aziz al-hakim sannan yace Allah yabda al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un shi yake farar da halitta kuma shi zai dawo da halittar kuma kowa da kowa shi ya koma gurin sa da haka yi ce an manya buda ulkhalƙa wane ne wanda yake farar da halitta sun mai iduhu sannan ya mayar da halittar bayan halittar babu ita wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wane ne yake iya ba ku arziki a sama ko ƙasa Allah sai ya ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah tare da Allah da ya cancanta abota masa sai ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sannan ya ce kul hal min shuraka'ikum ka ce musu cikin ababen tarayyar da kuka ɗauka kuka jona ma Allah bada ulkalka sun mai yu'iduhu wane ne wanda ya isa ya samar da halitta kuma ya kuma da halitta wane ne sai Allah ya ce ya qulillahu yabda'ul sun mai yu'iduhu fa anna tufakun Allah shi yake samar da halitta kuma ya mayar da halittar bayan babu ita ta yaya bayan kasan wannan kuma wani zai zo ya karkatar da kai daga barin bautar Allah shi shi kadai kuma ka zo ka hada shi da kuwa sannan Allah maɗaukakin sarki yace yawma natsawi samaa ka tsayi sijil lil kutub kama bada ana awwala khalqin nu'idu sai yace wa'adan alaina inna kunna fa'ili wannan alƙawari ne akan mu Allah ce lalle sai mun aikata ainihin wato haka shi yasa da kafirai suka ce wa qalu a idza kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usuna khalqan jadida yanzu a ce idan muka mutu muka diddige muka zama fata-fata za a dawo da mu sabon halitta Allah sai ya ce masu kulkunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfi kai ba ma Allah ya ce aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum duk wata halittar da kake ganin tana da girman da in an rasa ta ba za a iya samar da ita ba Allah ya ce ka zama in ka isa Allah ya ce fa sai yaquluna man yu'iduna da sannu za su ce maka waye to zai iya dawo da mu sai Allah ya ce kulil ladzi fatarakum awwala marra Allah da ya samar da ku farko shi yake da ikon ya dawo da ku fa sayingiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu Allah ya ce kul asa an yakuna qariba kace masa abin ya mai kusa shi yasa yace afa ayina bil khalqil awwal yanzu lokacin da zamu yi halitta ta farko mun gajiya ne yace kai balhum fi lafsin min khalqin mutane kawai suna rikirkirki ne da rudani kawai dangane da wai sabuwar halitta bayan mutum ya mutu za a tashi shi wannan rudu na sau to dalili na farko cewa Allah ne kom wanda ya halicce ku ya halicci wanda ke gaban ku to samar da halittar ka daga farko dalili ne in an raka ka za iya samar da ita karo na biyu wannan shine abu na farko Don haka Allah ya ƙara maimaita wannan a gurare da dama ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab in akwai wanda yake kokonto yana ganin idan an mutu ba za a tashi ba to ai ne na halicce ku daga ƙasa ƙasa a rayuwar ka yanzu tana mutuwa Allah ya tayar da ita ko bai tayar da ita tana yi ko ba ta yi tana yi to Allah yana kashe ƙasa a gaban ka bayan ta mutu ya rayar da ita kuma sai kai musu cewa in ka mutu ba za ka tashi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk mutumin da ka ga yana inkarin cewa idan ya mutu ba zai tashi ba to ya manta halittar da aka yi masa na farko ne shi yasa yake inkarin cewa ba za a tashi ba Allah ya ce awalam yaral insanu shin mutum bai gani ba wani ko dai asi dan wa'il ya ji ya ɗibo wasu ƙasar sun abubuwa fatattu sun fata-fata ya zo ya zube gaban annabi yace ce ka idan an mutu za a tashi ko annabi ya masa eh ya ce to in gaske ne in an mutu za a tashi a fara ta da wannan tukunna sannan mai yadda mutu za a tayar da yana gama rufe baki sai Allah ya turo mala'ika da buri da sako Allah ya ce awalam yaral insanu Inda mutum bai gani ba anna khalaqnahu min nutfatin mu muka halice shi daga dugon mani fa idza huwa mu bi. sai gashi ya zo yana mai husuma mabayyane ya cewa idan an mutu ba za a tashi ba wa daraba lana masalan wa khalqahu yana buga wani misali har ma yana manta yadda aka halice shi har yana cewa quli har yana cewa nasiya khalqahu yana manta ainihin wato yadda aka halice shi ala man yul idama waye da iya raya wa'annan kasusuwan wa ramin bayan ta rijiddige ta zama fata fata sai Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra Allah da ya samar da ita farko shi zai iya ramar da ita karo na biyu saboda huwa bi kulli khalqin alim duk abin da Allah ya halitta ya san shi yana sanar da shi kai ne zaka tara abu ka mallaki wancan wani abu ma ka manta da shi sai an mafi ne. saboda commitment sun yawa amma shi Allah commitment ba su mai yawa ba ta yadda wai akwai wani abu da da ya sha'aba da shi sai an mai cinye ina bai yi wa shi ya yasa yake wai kulul insanu a idza ma da la uku ukhraju hayya mutum yana cewa wai yanzu idan na mulku shin anya ko daga sai ne za a iya tayar da ni ina dare sai Allah ya ce awa la yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a mutum bai ganin cewa da mu muka halice shi shi ba kowa bane ba yanzu duk wanda ke nan gurin an yi lokacin da kafin a kaddara aure tsakanin babarsa da babansa lan yaku shay'an mazkura annabi adamu Allah ya tsaye da sammai da kasai, lokacin da shi kanshi lam yakun shay'an kura. shi yasa Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya zo ma dan adam an yi wani lokaci na zamani wanda kwata kwata ba ma maganar sa ake to shi yasa Allah sakamakon musanta haka sai da rantsuwa yake fa wa rabbika kace na rantsi da ubangijinka la nahshurannahu wallahi sai na tashe su wasu yashiyina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama sannan sai na zo da su gefen jahannama kowa su ya zauna ainihin wato gugurfa ne wannan shi ne dalili na farko wajen allazi wato ya in gudu Rabba kuma rabbakum alladhi kuma wal na min qablikum dalili na biyu a cikin wa'annan ayoyin shine khalqus samawati wal ard halittar sama da ƙasai da Allah ya ana ba ya ce mana allazi ja'ala lakum al arda firashan ba was samaa min bina'an wanda aya ta yi nuni akan shi me yasa ya banta halittar sama da ƙasa ɗaya ne daga cikin manyan dalilai na cewa idan mutum yana musu in an mutu ba za a tashi ba saboda ita kanta saman da ita kanta ƙasan akwai lokacin da za a canza sababbi idan canza sama sabuwa da canza ƙasa sabuwa bai yi ma Allah wahala ba kai dan titi kai kamar wannan sai ma Allah wahala eh shi yasa ya faɗa yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma fiye da halitta mutane in har mutum yana ganin akwai wani abu da ba yi ba to halitta sama da ƙasa ya kamata ya musa cewa idan babu su ba za a iya samar da su ba shi yasa da zai ba annabi labarin ashabul kafi yace am hasibta anna ashabul kafi war raqim kanu min ayatina ajaba kana tsammanin labarin ashabul kafi da waɗanda aka rubuta sunayensa a jikin alluna abin mamaki ne sai malamai suka ce takadirin maganan to halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma sama da maganan ashabul kafi da kaga su shekara 309 suka yi suna bacci kuma Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su shi yasa Allah madaukakin sarki ya sha faɗa ya ce mana a antum ashaddu khalqan am samau ku kuka fi tsanani gurin halitta ko sama wacce Allah ya gina ta rafa a san sankaha wacce Allah ya daga girfinta sannan ya ainihin wato daidaita ta wannan shine dalili na biyu dalili na uku shine ainihin wato ihya'ul ardi ba'da mautiha Raye ƙasa bayan ƙasar ta mutu fa innahu min a'zamil adillati yana daga cikin mafi girman dalilai alal ba'ath ba'da al-maut wanda aya ta nuni akan shi a ina ne a cikin wannan ayar shine wa anzala minas sama'i ma'an yanzu lokacin da ƙasa rani ya yi aika musu ba haka idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ba ta rayu ba to yadda ka ga idan rani ƙasa ta mutu saukar da ruwa daga sama yake sa ta rayu to shi ya sa yadda ka ka ga haka to haka za ka mutu Allah ya kashe ka fi komai sauki a gurinsa sannan a cikin suratul hajji, da Allah subhanahu wata'ala ya kawo in kuntum fi raibin min al baath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukallaqatin wa ghayri mukallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham muna tabbatar da ku a cikin mahaifa Mana na sha'u ila ajalin musamma yadda muka ga dama zuwa wani lokaci sananne Allah ya ce sun ma nukuri da kun tsifila sannan sai mu fito da ku kuna jariri sun ma litablugu a shidda ku mutum ya taso ya rayu haske ya kai iya makwarar ƙarfinsa sai ya ce wa minkum man tawaffa? a cikin ku akwai wanda Allah yake karfasa wani ranar da ya zo duniya za a kaso sai a mai da shi wa minkum daga cikin ku akwai wanda man yuraddu ila arzalil umri za a mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa rayuwar da ya fara yana yaro sai ya koma mata da san da ka taso kana jariri ba ka iya makanka komai sai amma in Allah ya barka ka da shekaru da yawa nan gaba to za ka koma matakin da ba za ka iya komai kuma sai an maka wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'd ilmin ta yadda za ka kai abin da ka sani da ka dawo baka san shi ba wani za ka ga ɗan da ya haifa shekaru ya da sai an an ta bayani baba wane ne fa yace wane ne ana wane ne fa baba sai an ta bayani tukunna sannan zai gane shi kuma saboda ɗan shi ne shi ya yi amma shekaru sun ja da kai la ya min ba da ilmin sai ya ce watar al'abda hamilatan za ka ga ƙasa ta yi shiru lokacin da rani amma fa idan an zalna alaiha alma'a tazzat wa idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ƙasar ta karɓi mai ruwan ta girgiza ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin bahi ta fitar da kowane irin zauji wato bangare na namiji na mace mai ban ita ƙasar da haka sai malamai suka ce akwai attashabu tsakanin ƙasa lokacin da rani da mahaifar mace idan yanzu aka auri mace kafin namiji ya fara saduwa da ita ya zuba mata mani mahaifarta busasshiya ce kamar yadda ƙasa take lokacin da idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ƙasa ta karɓa ba shi bane take yin kumburi ta fitar da tsirai to da zaran aka sadu da mace aka ɗibi sanadarin maniyin da za a haɗa na namiji da nata wajen halitta mahaifar ta karɓa ita ma ihtazzat wa rabat yadda ƙasa take fitar da nau'i'ikan tsire guda biyu akwai namiji akwai mace ko wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun to haka mahaifan mata a duniya suke fitar da negative da positive namiji dawa da mace da in ka kalla zaka ga akwai ainihin wato tashabuhi ƙwarar gaskiyan gaske shi yasa a cikin suratul fussilat yace wa min ayati yana daga cikin ayoyi na Allah annaka taral abda khashi'atan da ka ga ƙasa lokacin da rani ta yi shiru amma fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat idan damuna ta Allah ya saukar da ruwa ƙasa sai ta karɓi ruwan sai ta girgiza sai ta kumbura sai yace innal ladhi ahyaha Allah da ya rayar da ƙasa, kana kallo a gaban ka bayan ta mutu sai yace lamuhil mauta wallahi yana da iko duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi kuma innahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki yana da iko akan kowane irin ainihin wato abu shi yasa a nan gurin ya ƙara faɗa a cikin suratul qaf suratul qaf yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib wan naqla basiqatin laha qal'un nadis yace rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan sai yake al yadda kaga ƙasa ta mutu Allah ya rada ita haka zaka kan zaka mutu ka shiga kabari kai ma ka tashi ka Allah ya rayar da kai shi yasa zamu tar anan gaba cewa fa takfuruna billahi wa kuntu ya za ku kafirce ma Allah bayan da kuna matattu sanda mutum yake dukan mani ba yana matacce bane fa ahyakum sai aka turo malaika sai ya busa maka rai daga nan ka fito duniya kana da rai sun mai yimitukum sannan yanzu mutuwa kake jira sannan in ka mutu sun mai ku sannan a sake tayar da kai sun ma sun ma ilaihi turja'un sannan kowa ya koma gaban Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsaya da haka wannan yana ciki aya ta gaba Allah ya ce wa in kuntun fi raibi Allah ya ce wa in kun tumfinkun kasance sirai binciken shakka da kokonto da taraddudi mimma daga abin nan da nazzalna muka saukar da shi ala abdina akan bawon mu shine annabi Muhammad to fa'atu bi suratin ku zo da sura min mislihi misalin wannan alqur'ani wad'u shuhada'akum ku kira waɗanda kuke bauta wa wanda ba Allah ba shine min dunillahi kuma bayan Allah su taimaka muku gurin kawo sura ɗaya irin ta wannan alqur'anin in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke cewa wannan alqur'anin ƙarya ne annabi ba maganan Allah ba ce shi ya kirkiri wannan maganan dan haka da yace wa in kuntum fi in kun kasance cikin kokonto to in din sharadi ne jawabin shine fa'atu bi suratin to ku zo da ainihin wato sura kwatankwacin wannan alqur'ani da haka da yace wa in kuntum fi mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna shakka kuna kokonto akan abin da muka saukar akan bawan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka sai ya kawo mimma nazzalna da haka saboda nazzala mazdarinsa shine tanzili shi kuma a tanzili shine saukar abu ba lokaci ɗaya ba lokaci da yawa shi yasa ya ce wa furqanan qur'anan litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukfin sai ce wa nazzalnahu tanzila mu ne muka sassaukar da alqur'ani sassaukarwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka idafar da Allah ya anan gurin ya ce ala abdina to ita malaman balaga suke ce mata wato idafatu ta shirifin wa taqsisin idafa ta girmamawa da kuma keɓance ka a nuna cewa kana da wani irin matsayi na daban sannan a nan wajen da ya ce ala abdina akan bawanmu ya jingina annabi zuwa gare shi bai faɗi waye bawan ba anan amma ya faɗa a wasu ayoyin waye wannan bawan shine annabi muhammad ya faɗa ya ce na amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala kun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ku wa amanu bima nuzzila ala mai Muhammad da haka wannan shine sai nuna min mimma nazzalna ala abdina shine wa amanu bima nuzzila ala muhammad da haka wanda aka saukarwa din shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya faɗa ya ce muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما sannan ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da haka shi kuma muhammad shine wanda ya tara dukkan wata ɗabi'a wacce take ta yabo wacce ake ainihin wato su. shi yasa hassan bin sabit yake faɗa yace alam tara anna allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu agarru alaihi lin nubuwati khatamu min allah mashhurun yaluhu wa yashhadu ودم, ودم الإله اسم النبي ودم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليذله سيتي فذو الأرش مأمود وهذا محمد Allah ma'abucin al'arshi shine Mahmud naka shi kuma annabi shine wa Muhammad shine wanda ya tara duk wata sifa ta alheri da yabo shi yasa ake ce masa ainihin wato Muhammad to dan haka wanda annabi ya fi so dole a auna shi da abu guda biyu na farko Allah ya faɗa a nan gurin shine abdu bawansa da kuma ya kira shi da abdu har wajeje guda goma sha ɗaya a ƙur'ani wannan shine na ɗaya a cikin suratul anfal ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina shine bawa a suratul isra'i yace subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjid haram. a suratul kafi yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba a suratul zumar yace alaysa allahu bikafin abdahu a suratul najm yace fa auha ila abdihi ma'aura a suratul hadid yake huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin a suratul jinn yace wa annahu lamma qama abdullahi a suratul alaq yace ra'aita alladhi yanha abdan idza salla waye shi sa annabi yace la tataruni kama atarat an-nasara ibn maryam yace inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasuluhu in kun tashi ku ce ni bawan Allah ne kuma ni manzan Allah ne to shi yasa a cikin kalman abdullahi akwai kai farmaki da mai da martani ga duk wanda zai ɗauki matsayin da yake na Allah ne ba annabi shi yasa annabi yana zaune ya ji wani mutum ya ce insha Allah wa shi'ita annabi ya ce insha Allah wa adawu ya ce a ja'alta ni lillahi niddar yace in Allah ya so shi shi kadai so kake ka sani in zama kishiya ga Allah annabi ya masa ainihin wato fada ya nuna ba haka ake yi ba ba daidai ba ne sannan a cikin kalmar rasuluhu akwai kai farmaki ga wannan su kuma ba su yadda da manzancin annabi ba za su yi masa jafa'i kamar yadda su kuma ainihin wato yahuda suke yi wajen in yadda da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi yasa je maka faɗa a gurin karatun dare sai ka je yau idan lokaci ya ba mu za ka ji irin taskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to don haka alfazazi ya faɗa yake cewa wa hal ba'da masrahu li maulahu ghayatu ai bayan tafiyar dare dai babu wani makura na daraja da annabi yake nema a gurin Allah yace amma fa ka sani duk yadda kake ganin annabi yana da matsayi a gurin Allah yace huwal abdu haqqan ina inayatu shi yasa ishiriniya in mutum ya karanta ta tun farko dama alfazazi yana nuna maka ne kakka sabawa annabi domin cewa ya kalilan yahu uja bil muhassab wanzila sai ce wala targiya an haifi mutahawwala sai ce wa akrim bihi maganan taharrahu manzila a haqqu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyun lahu a'lal jinan mubawu sai wanda ya kalilan ya ku manyan badadai na guda biyu ai cewa ya uja ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi a can muhassabin da annabi yake sauka a wajen aiki hajji sai ya ce wala tabgiya kada ku kuskura ku karkace an haifihi daga barin haifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka gane ishirina tun daga farko ma yana so ya nuna maka cewa ka tsaya akan abin da annabi yake kai in baka gane baka tafi can ciki zaka ka ji ya ce tayamman bihi wani tabarruku bismi ka nemi albarka da annabi muhammad sannan ka nemi albarka ta hanyar sa sunanta sai ya ce maka amma wala ta abu fi shi'in tsariƙata rasmi duk abin da annabi ya zana ya ce ga hanyar da za a bi in ji alfaza ya ce kaka kuskura ka kauce mata ya ƙara tafiya can ya ce bihi faktadi fa huwa annabiyul mutahharu ya ce da annabi kaɗai za ka yi koyi domin shine annabin da Allah ya tsarkake ya ce tawalla an duniya duniya lima huwa akbaru saboda annabi ya juya baya ga duniya ya fuskanci abin da fi duniya girma ita ce lahira wa aqbala yabgi alhaq haqq wal kullu yudbiru ya fuskanta yana neman gaskiya lokacin da kowa ya juya ma ainihin wato gaskiyar ainihin wato baya to irin wannan bayanin in kai kace kar a ba mm, duk abin kun san an yi lokacin da ka ce ma annabi mutum ne tashin hankali ba haka bane al busairi ba cikin alburda ba da yazo cewa wa mablagul ilmi fihi annahu bashar yace kai karshen ilimi fa malamai sun kai sun kawo an takkake guri yace karshen ilimi da malamai suka tattauna an tattake yace kai annabi mutum ne yace amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim amma shi yafi kowa cikin halittar Allah kuma ita ce aqidar mu karkashin kul inna ma ana basharun amma yuha ilayya shi yasa ya zamanto wa annahu khairu khalqillahi kullihi gashi fa ana karantar da ku a cikin alburda za ka karanta a gaban malami gobe kuma sai ce maka annabi ba mutum bane eh mutum ne da Allah ya bashi darajar da ba daidai take da ta mutane ba wannan ita ce aqidar mu dan ka ce ma annabi ma mutum to kaje ka saka shi cikin wani babu kuma ba mutum ina ka saka shi ba domin kowa ya san dan annabi Adamu ne shi amma ya fi annabin adamu daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ana mana tatsuniya sai a ce to wai shi kanshi mai alburda tun da ya faɗi wannan baitin to sai karatun sa ya ƙare to amma mun rasa sanin kuma waye ya ƙara sa littafin daga nan zuwa ƙarshe wallahi haka aka ake ce mana da ai shi mai alburda yana faɗi wannan baitin shikenan karatun ya ƙare ina ba ta dan fahimta amma waye ya karasa alburda Allahu a'lamu ba mu sani ba ki 160 da wani abu ne gabaki daya ba yawa take da shi ba ran wa'annan littattafan in an samu lokaci zama ɗaya ya kamata a ce an yi ana karance su a ainihin wato tashi Allah madaukakin sarki ya mana tofiki don haka sai Allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura min mislihi wato sura misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama misalin ƙur'ani ko misalin annabi muhammad eh misalin ƙur'ani ko misalin annabi muhammad to ga da miri guda biyu akwai wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ku sannan alami abdina ga nazzalna ga alami abdina to fa a bi suratin min mislihi ad-damir ya'udu ila ma nazzalna ko ya'udu ala abdina eh ma nazzalna me yasa ba zai koma zuwa ga abdina ba bayan ka'ida ta larabci shine ad ya ya'ulu ila aqrabil mazkuri duk sanda aka ambaci sunaye guda biyu a jere to a ka'ida wakilin suna yakan koma ma na farkon ne ba na biyun ba ita ce ka'ida ta larabci me yasa eh to kowanne daga ciki malamai sun yi magana cewa fa'atu bi suratin min mislihi wa damiru fi mislihi a'idun alal qur'ani inda al yana komawa zuwa ga qur'ani wajen mafi yawancin jamhurin malamai kaman qatada da mujahid da wasun su akwai wanda suka ce wa in kuntum fi ribin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi suka ce azdamiru ya udu ila tauratu wal injil ma'anan ayan shine fa'atu bi suratin min kitabin mislihi ku zo da sura daga littafi irin alqur'ani idan za ku iya fa innaha tusaddiqu ma fihi domin taura ai tana gaskata abin da ke cikin alqur'ani ne akwai wanda suka ce a'a ai azdamiru ya udu ala nabi sallallahu alaihi wasallama shine wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'atu bi suratin min mislihi shine min basharin ummi mislihi ku zo da mutum wato wanda bai taba karatu da rubutu ba kamar annabi Muhammad wanda la yaktubu wa la yaqra bai iya karatu da rubutu ba ku zo da mutum irin shi wanda ba a san ya ji wajen wani ya koyo karatu da rubutu ba sannan ku zo ku yi da'awar wahayi irin yadda idan kun isa dukkan kowanne daga ciki malamai sun ainihin wato faɗa to don haka babu ainihin wato lokaci shi malam mai kyamara kamar yana nuna cewa lokaci yana abin nan amma ni dai ana wani hango cewa akwai ainihin wato lokaci amma a nashi ne yake nuna cewa ba lokaci ko eh an gane al-imam al-qahtani a cikin nuniyar sayawa ta qur'ani ya ce wa kalamuhu wa kalamuhu al-qur'anu anzala ayahu ayan al mabu'usi min adnani yace wa kalamuhu wannan alƙur'anin maganarsa ne shi ya saukar da ayoyinsa kuma wahayi ne wanda aka saukar da shi daga wanda aka ainihin wato aiko daga adnan daga ainihin wato kabilar adnan sai ce salla alaihi Allah khaira salatihi ma la hafifa lafihi ma qamarani huwa jaa bil qur'ani min indil ladhi la ta'tarihi nawa'ibul ahdathani shine wanda zo da alqur'ani daga wajen wanda dare ko rana musibin su ba sa gito masa shine Allah subhanahu wata'ala tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu bi shahadati al ahbar wa ruhban saukarwa ce daga ubangijin talakai da shaidar malaman yahudawa da kuma na kiristoci wa kalamu rabbi maganan Allah subhanahu wata'ala ubangiji na la yaji'u bi misli babu wanda ya zo da misalin sa gabaki daya halittu aljanu da ainihin wato mutane sannan malaman balaga suka ce a cikin fa'atu bi suratin min mislihi wato akwai al'amru kharaja ila ma'anar ta'adi umarni ya fita daga ma'anarsa ta haƙiƙa ya kuma wani abu kun san asali idan Allah ko annabi suka ba da umarni suka ce a yi abu umarnin me yake nunawa wajibi shine a ƙa'ida al'amuru ya tadi ko umarni wajibi yake hukuntawa amma a wajen su malaman balaga to umarni yakan fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga wasu babubbuka shine watankiru sura li'iradatul umum wa shumul sannan Allah yace ba ato bi suratin aka nakkara shi dan ya nuna kowace irin sura karama ko babba idan kun isa ku kawo idan za ku iya da haka umarni yakan fita daga ka'ida sai ya shiga wasu babubbuka a wajen malaman balaga wannan jaza ya halatta akan yi umarni a ƙur'ani idan ka gan shi to yana zuwa ne saboda addu'a kamar rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya kun ga rabbi auzi'ini wannan fi'ilu amrin ne lid du'a talab ne ma kake sana akwai al-iltimas fi'ilu amrin lil-iltimas kakan faɗa wannan kace idhab ila da ka tafi gida liman yusawi kaga wanda yake taquluhu liman yusawi kaga wanda yake da kai da shi daraja kuɗe ne sannan akwai fi'il amrin lil irshad dan shiryarwa Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu sai ya ce idza tadayantum dinin ila ajalin musamman faktubu wannan faktubu din fi'il amrin ne lil irshad dan shiryarwa sannan yana zuwa ainihin wato saboda tahdidi at-tahdidu Allah madaukakin sarki ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Ko ya aikata abin da ya ga dama ai da yace kowa ya aikata abin da ya ga dama ba ya ba da kofa bane kowa ya ji abin da ya ga dama ko kuwa da ya ce masamudawa ko adawa ya ce kala tamatta ufi dare kuma ta ayyam ku ji daɗi ai ba daɗin ake so su ji ba ta hadidi Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kamar da yace qul tamatta'u ku ji daɗi fa inna masirakum ila an-nar ai ba cewa ake su ji daɗin ba a'a ta hadidi ne kai ne yanzu yaro ya malafi ya gudu kace wallahi ce ka bashi kashi aka tare akan ka aka roƙe ka dan Allah wa na kai hakuri kace wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu ba wanda zai hana ka bugai. sai wani ƙato sai ta so shi gaba sai ya zo ya tsaya a gabanka kana ɗaguwa sai ka gannan ɗin shi ma ya fi cinye ka girma sai ya zaunar da yaron a gabanka sai ce dan Allah gashi nan taɓa shi wani. ka ga roƙonka da yake yana dan Allah taɓa shi dan Allah ka bugai? ai ba umarni yake maka ka bugai ba ja maka kunne yake ta habibi yake maka ko kuwa to akwai fi'il amrin akwai umarnin da Allah zai a Qur'ani to ta hadidi da kashe ne da kunne ake wa ainihin wato mutane to shi mai abin nan yana nuna cewa lokaci yana karatowa magana ta ƙarshe kullum muna jan hankali musamman akan samari eh mutanen Allah gayu ba ku damu da kowa ba an damu da ku gayu eh? samari su ji tsoron Allah kullum idan ana so a gane makomar al'umma to ana kallon samarinta ne duk lokacin da idan aka zo harkar addini kaga samari su ne yan gaba-gaba to alama ne na cewa al'umma tana da mustaqbal mai kyau nan kasar labari ya taba zuwa cewa bayan turawa sun zo sun yi kata-kata da daular usmaniya za su wuce ta wani majalisi sai suka ga ana karatu da suka ga ana karatu suka ga mai jan bakin tsoho mai fassara tsoho mai sauraron karatu tsofaffi ne kowanne ma sai ya nemo irin ranta meman gilashin nan irin fido rido aljanin taya din nan ya ranta ma Wala ce akwai baturan da ya koma gefe da ya dinga saboda ya san sun yi tsiyar da gyaran ba yanzu ba amma inda mai jan karatun tsoho ne amma masu sauraron karatun samari ne to ba wuya za a yi ne za a kawo canji hatimul asam yana faɗa wata magana ya ce abu guda hudu ba za ka taɓa sanin suna da kima ba sai abu hudu ya same ka ya ce akwai ciki ƙadarun shababi tsadar samartaka da kimanta babu wanda yake sani sai lokacin da tsufa ya same shi tukunna da haka Allah ka ji kamalan lawan abubakar da ya ce duk inda ka ga tsohon banza ne to ka bincika za ka ga asalin shi yaron banza ne da haka in baka so kai tsufan banza to kar ka bari ka zama yaron wa yaron banda akwai aski aske aske da zaka ga samari suna yi suna koyi da wanda ba musulmi ba to su ji tsoron Allah na ga wani na shafa kansa ni ba da kowa nake ne a mu muna musu fatan alheri duk yadda suka zama muna jin a jiki cewa lalle yan mu ne musulmi tunda kalmar shahada ta hada mu da su amma ai ba wuce shi yace gyara kayan ka bai taba zama mu ke mu rawa ko kuma akwai amfanin da za su yi mana a addinin nan da haka ba laifi wato wajen mutum don yana matashi ya sa ƙananan kaya da makamantinsu amma dai sifar da take ba ta mutanen kirki ba ne ya kamata samari su ji tsoron Allah su ne siffantuwa da ita wannan shi ne wato kwanaki wasu sun yi hatsari yanayin shigar da suka yi a hanya wallahi tallahi an dauka ba musulmi ba ne sai da babansu ya zo sannan aka gane cewa ashe ma musulmi ne to kaga kai tukawar da za a zo ana shakka akan ka musulmi ne kai ko ba musulmi ne kai kaga ai ka samu matsala ai to dan girman Allah muna jan hankali zuwa ga samari musamman ma saboda wannan watan da ake ciki abubuwa da ake na shaye-shaye da wasu abubuwa a duk tsoron Allah a rage ko a bari ga baki daya sannan aski da duk wata shiga wacce ba ta mutanen kirki ba ce su ji tsoron Allah su nisance su don haka Allah madaukakin sarki wanda suke kan hanya ya tabbatar mana da su akan hanya wanda suka kauce kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo mana da su dan tsarkin sunayensa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh